Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin. Hawa Sharif ce tare da muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Na yau Laraba 20 ga watan Disamba shekarar 2023. A cikin shirin na wannan lokacin za ku ji yadda mabiya addinin Kirista ke ci gaba da gudanar da shirye-shirye ga dangadan. na gudanar da bikin kirsimeti domin tunawa da ranar da aka haifi annabi isa alaihi salam a jihar diffa da ke jamhuriyar niger da ma sauran sassan duniya daban-daban sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin wannan da ma sauran rahotanni da ke tafe kamar kowane hantsi ranar laraba yau ma muna tafi da shirin ciwon ya mace tare da aisha ma'azu muna kuma tafi da sharhin jaridu daga kamaru amma yanzu sai a ta zama a saurari kashin farko na labaran duniya. jama'a assalamu alaikum kotun kolin jihar colorado ta cire sunan tsohon shugaban amurka donald trump daga jerin waɗanda za su tsaya takara a zaben fidda gwani karkashin jam'iyyar republican a jihar tana mai cewa bai cancanci ya zama shugaban ƙasa ba saboda rawar da ya taka a mamayar da aka yi wa ginin majalisar dokokin amurka a ranar 6 ga watan janairun shekarar 2021 hukuncin da kotun ta yanke a ranar talata shine irinsa na farko da ya fara amfani da sashi na uku na dokar da aka yi wa garan bawul ta sha hudu da ta ba da damar hana dan takara tsayawa neman mukamin shugaban kasa akwai dai yiwuwar trump zai ɗaukaka ƙara a kotun kolin tarayya sashin dokar ya ba da dama a hana duk wanda aka samu da hannu a tada husuma rike wani mukamin gwamnati an kuma tanade shi ne don hana waɗanda suka yi wa gwamnati bore a yakin basasan da aka yi amurka rike wani mukami na shugabanci They're destroying the blood of our country. That's what they're doing. They're destroying our Trump kenan yayin mayar da martani yake cewa suna ruguza ginshikan kasanmu abinda suke yi kenan suna ruguza kasanmu kuma ba sa so su ji ina faɗan hakan. Isra'ila ta kai sabbin hare-haren sama haɗe da dakaranta na ƙasa a yankin zirin Gaza ranar Talata a ƙoƙarin da take yi na kakkaɓe mayakan Hamas a yankin. hakan na faruwa ne yayin da amurka take neman goyon bayan ƙawayenta don a kara jiragen ruwan da ke ratsawa ta bahar maliya daga 'yan tawayen hutun yaman da ke samun goyon bayan iran dakarun isra'ila sun ce sabbin har-haren wuraren da suka kaikaita suna sun hada da wata farfajiya da hamas ke amfani da ita sannan sun lalata wata hanyar ƙarƙashin ƙasa a yankin kudancin gaza ma'aikatar lafiya a gazan ta ce sabbin harhara na isra'ila sun kashe akalla mutum ashirin a birnin rafa da ke kusa da kan iyakar masar inda dabban fararen hula suka tsere domin neman mafaka a birnin new york da kenan amurka ana sa ran kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya zai kaɗa kuri'a wato kuri'a kira da dakatar da buɗe wuta domin a ƙara tura kayayyakin jin kai zuwa yankin na gaza wanda ke fuskantar matsalolin karancin abinci ruwa da magunguna. We fully support addressing humanitarian needs of the of Gaza as this resolution Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller kenan yake cewa muna nuna cikakken goyon baya wajen ganin an magance matsalolin da jama'ar Gaza ke fuskanta kamar yadda matsayi da aka cimma ta tanada. Muna kuma aiki tare da sauran kasashen da ke wannan kwamiti. Wani tsohon sojan Rasha ya nemi mafaka a ƙasar Netherlands ya kuma ce a shirye yake ya bada shaida a kotun hukunta manyan laifuka ta ICC. kan laifukan yakin da rashin ta aikata wata majiya ce ta bayyana hakan ga kamfanin dalancin labarai na reuters inda da ta ce sojan ya ce laifukan yakin da rashin ta aikata waɗanda ya gani ne da idansa yayin da take yaƙi da ukraine mutumin wanda ya bayyana sunansa a matsayin igo salikov mai shekaru 60 ya ce shi mamba ne a dakarun da rasha ke goyon baya tun daga shekarar 2014 waɗanda suka kwace ikon donetsk da ke gabashin ukraine ya kara da cewa ya yi aiki da sojojin haya na kamfanin wagner a kasar ta ukraine ita dai rasha ta sha musanta dukkan wani zargi na aikata laifukan yaƙi a kan fararen hular kasar ta rasha hakan na faruwa ne yayin da ake tunanin mai yiwa 'yan majalisar dokokin amurka su shiga har cikin lokacin hutunsu na kirsimeti ganin sun cimma matsaya kan ƙara turawa ukraine tallafin kayan soji. 'yan majalisar za su yi kokarin cimma matsaya ne kan batun samar da cikakken tsaro a iyakokin amurka We agree the border must be fixed. That is a broad consensus in our, in our caucus. Shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawan Amurka, Sanata Chuck Schumer kenan yake cewa, mun amince cewa ya zama dole a gyara matsalolin da ke kan iyakokinmu. Wannan wani batu ne da dukkan muka amince, sai dai samun matsaya ta bai daya ya zama wani babban kalubale da majalisar take fuskanta. shi ma shugaban marasa rinjaye a majalisar ta dattawa mitch mcconnell ya amince cewa lallai akwai babban kalubale a gabansu an jima kaɗan muhammad zai sake shigowa da cigaban labaran duniya yanzu bari mu shiga jihar difa a jamhuriyar niger inda wakilin haru sule rashidu ya aiko mana rahoto kan yadda dimbin mabiya addinin kirista a jihar ta difa suka dukufa wajen soma shirye-shiryen gudanar da bikin kirsimeti inda mabiya addinin ke murna zagayo haihuwar annabi isa alaihi salam ga dai haru da cikakken rahoton A yanzu haka daukacin al'umma maza da mata mabiya addinan Kirista ne na kasashe daban-daban na duniya ke ci gaba da shirye-shiryen tunkarar ranar 25 ga wannan watan da muke ciki na Desamba wanda ya daidai da bukukuwan sallar Kirsimeti na zagayewar haihuwar Yesu Almasihu inda a wannan rana ce mabiya addinan Kirista a duk faɗin duniya ke gudanar da shagulgula game da murna mai cike da farin ciki da kuma nuna da'a ta hanyar yin addu'o'i a majami'u daban-daban inda suke gabatar da wannan ibada tasu to sai dai a nan jihar Difa ta jamhuriyar jamhuriyar Nijar haka abin yake inda mabiya addinan Kiristan jihar ne ke ci gaba da dakon wannan rana mai cike da matukar muhimmanci a gare su ta Kirsimeti wacce suka saba yi a kowace shekara duk da wannan shekara ta bana Kiristocin jihar ta Difa da ma na kasar Nijar baki daya za su gudanar da bukukuwan Kirsimetin ne a cikin wani yanayi na tsadar rayuwa sakamakon takunkumin da kungiyar tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma da cewa ECOWAS ko yawo ta kakaba jamhuriyar Nijar Pasto Lawali Ibrahim shine shugaban Egilis RN a nan Difa ya yi karin bayani a zantawarsa da muryar amurka yana mai cewa to ita dai mahimmancin wannan rana gare mu mu krista muna yin sallah ne muna tunawa da zagayewa haihuwar yesu almasihu ubangijinmu da mai cetonmu shine mahimmancin ta gare mu a cikin wannan rana da ta zagayo muna tattaruwa muna yin hidindimu muna yin bukukuwa muna yin addu'i a wannan rana musamman domin zaman lafiya na mu da kuma mu to duk da muke ganin sallar nan za ta kasance mu babu kuɗaɗe a hannun jama'a amma cikin alherin ubangiji ubangiji ba zai rasa abin da zai tanada ma 'ya'yansa ba domin mu yi murna tare da juna cikin wannan sallah cikin alherin ubangiji dangance da wannan harkar na takunkumi na sai da yawo wannan ya kawo kalubale amma duk da haka dai cikin alherin ubangiji allah shine mai dawa. kiran da ke gare mu ga su iyayen mu mataye eh, bakin abin da allah ya sa mai gida ubangiji allah ya hore mishi ya bashi to a yi amfani da shi to sai dai game da shirye-shiryen tunkarar wannan sallah ta kirsimeti gwamnati na zanta da wasu daga cikin mabiya addinan kiristan jihar ta difa kan yadda suke ganin hidindimin wannan ranar da ma kalubalen da suke ganin sallar ta kirsimati za ta riske su suna masu cewa musa mai dawa ranar sallar nan na za a yi hidima za a mata za su zo za su yi dahuwa duka abun da Allah ya hore ka ya uzurce ka da shi shine zaka zuba a cikin baikonka kenan lokaci za a sai wani dan maraki ko ku za a sai wasu dabbobi domin dukan taro da wani bako da wani dukan wanda ya zo za a ci a lokaci guda domin a sada zumunta a cikin almasihu domin ranar murna ce ranar farin ciki ce lalle muna yi ma yara tawahi muna yi ma mata tawahi amma in lokaci ya zo su maɗin suna gane cikin wani yanayi ake gillian jesse ranar christmas ranar bayarwa ne akwai sauye-sauye akwai shinkafa akwai abun sha ana ba ma kowa ne wannan lokaci dai komai da komai sun riga sun zama da sada mu fa za mu gode ma Allah kawai don wannan christmas din dai za mu yi shi da godiya ne. Ila Hamis dan baba. Gaskiya za ni iya ce kamar ga yadda na yi kayayyaki ga sallar bara ba haka na yi sa a sallar bana ba. Amma duk da haka gaskiya an yi ma Allah guda. to duk da wannan matsaloli da kasa mu take ciki ba za mu fasa yin kuma gudanar da hidimar sallah mu ba a wannan rana daukacin mabiya addinan kiristan jihar ta difa duk zagayewar shekara sun fi mayar da hankalinsu ne ta hanyar yin addu'o'i ganin zaman lafiya ya tabbata a cikin jihar ta difa duba da tabarbarewar tsaro da jihar ta fuskanta a shekarun baya harusular shidu muryar amurka daga difa a jamhuriyar nijar To madalla yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya shigo da kashe na biyu na labaran duniya. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta keɓe cutar COVID-19 nau'in JN1 a matsayin wacce ya kamata a mai da hankali a kai. Sai dai ta ce wannan nau'i baya ɗauke da wata babbar barazana ga lafiyar jama'a. cikin wata sanarwa da ta fitar hukumar ta WHO ta ce ana ci gaba da auna barazanar da ke tattare da wannan nau'i na JN1. a dadi an saka nau'in karkashin ajin nau'in ba286 da ya bulla a baya hukumar ta who ta ce allurar rigakafin waɗanda kan samar da kariya daga nau'ukan cutar na taimakawa wajen kaucewa cutar ta tsananta ko ta kai ga mutuwa dakarun da ke tsaron ruwan tekun kasashen nahiyar turai sun ce jirgin ruwan 'yan kasuwan nan na kasar malta da masu fashin teku suka sace a makon da ya gabata a kogin arabia ya bar yankin ruwan kasar somaliya bayanai sun yi nuni da cewa an fitar da ɗaya daga cikin mutanen da ke cikin jirgin saboda ba shi da lafiya sai dai har yanzu jirgin mai suna ruwan na karkashin ikon masu fashin tekun dakarun ruwan kungiyar nahiyar turai sun ce har yanzu ba a san waɗanda suka yi garkuwa da jirgin ba kuma ba a san mecece su ba amma ana zargin masu fashi a teku na ƙasar somalia ne suka sace jirgin waɗanda ake tunanin sun farfado da ayyukansu bayan wasu shekaru da aka kwashe ba a jin ɗuriyarsu. su an gaida Muhammad Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla masu sauraron mu yanzu kafin mu je ga shirinmu na gaba ga mabudin kunnuwa. ce da ku ba hausawa da a gaida Hussaini Asmarawi yanzu kuma ga shirin ciwon ya mace. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana, mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a kwana a tashi ƙarshen wannan shekarar yana daɗa matsowa kuma a ci gaba da bita akan wasu muhimman maudu'an da muka yi nazari a kansu cikin shekarar yau shirin zai waiga baya domin kawo muku kaɗan daga cikin shirin da muka gabatar akan cin zarafin mata a zamantakewar aure a ranar 21 ga watan yuni da wannan shekara mai karewa bayan da mijin wata mata ya harbe ta a hannu sakamakon ya dawo gida ta kammala girka abinci ba lamarin da ya kai ga yanke hannun nata baki ɗaya. To shirin ciwon ya mace ya karbi bakuncin Jummai Madaki wacce take aikin sa kai da taimakawa mata masu fama da matsalar cin zarafi a jihar Filato da kuma barista Amina Umar Hussein sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano da barista Hassana mai rigar tula ma'aikaciyar ma'aikatar shari'a ta Najeriya a Abuja wacce na yi mata tambaya a game da abin da ke haifar da cin zarafi a cikin kwantakiyar aure sannan nan wasu hanyoyi za ta iya bi wajen kare kanta daga cin zarafin mijin nata? farko dai zan ce cin zarafin mata ba abu ne mai kyau ba wanda zai so ya ba da diyarsa aure a je ana ci mata zarafi na farko shine yayin da kin gane mamiji ma mai duka ne ko yana ci maki zarafi muna da kungiyan agajin shari'a wato legal aid council of nigeria muna da fida inda za ki je ko kuma ki rubuto petition ɗinki zuwa citizens right department federal ministry of justice wato department ne wanda yake kare 'yancin bil'adama an ɗauki alada an haɗa shi da addini alada dai da addini dai ba buɗe ba ne sau da yawa iyayenmu in ka zo gida ka ce gashi ana ci maka zarafi sai ce ku yi haƙuri mu da haƙuri muka zauna to zamani ya wuce wanda ya ta mace dai ta ga ana ci mata zarafi za ta zauna shiru don iyaye sun ce sun yi zama da haƙuri har ya kawo ga rashin rai a addinin krista ana ce for better for worse amma if worse come to worse come ai ba abin da zai sa ka zauna ka zauna a kashe ka a rasa rai a ba mu iyaye haƙuri ba shi bane kuma a addinin krista dai ba wata provision din da aka yi cewa ai in namiji na ci maka zarafi da yan da zabi na dai san da ana tsulhu wato dattawa da kuma fastoci sukan zauna ne su ji koke-koken amma ke kina da kina da izinin ki ɗauki matakin da ya kamata a ce kin ɗauka don ki tsare ranki da kuma na 'ya'yanki hukumomi na nan za ki iya zuwa police station za ki iya zuwa kungiyan agajin shari'a wato legal aid council kina iya zuwa fida international federation of women lawyers kina iya zuwa citizens right department federal ministry of justice ki kawo kukanki sannan kuma ba addinin da ta ba da izinin cewa in kai aure ka dinga musguna ma mace allah ya kama wani zamani ne wanda ake musguna ma mata ana takura wa mata ana kuma kashe mata to ni zan yi magana ne nan da babban murya ya kamata hukumar shari'a ta ɗauki mataki masu tsanani duk wanda aka same shi yana musguna matan shi hukuma ta ɗauki mataki mai zafi domin in ta ɗauki mataki mai zafi kuwa alabar shi aka yi satin example da mutum ɗaya kowa ya shiga ruwan hankalinsa sannan kuma ni a gani ganina shine ya kamata ne ana musguna mamace mace kar ta yi shiru ta fita ta faɗa domin in ciwo na damun ka in ba ka je gurin likita ba likita dai ba wai zai biyo ka gidanka ba ne zai tambayi ka me ke damun ka ba mata su dinga bude baki suna magana. A wata hirar da na yi da barista Amina Umar Hussein a baya, na yi mata tambaya a game da dalilin da yake sa mace ta ci gaba da zama a gidan mijinta ko da ko yana cin zarafin kuma mecece mafita duba da cewar hauhawar cin zarafin mata da ake a wannan lokaci gaskiya abin ya yawa kamar akwai wata kungiya wadda sunanta ya dan kwanta min wanda a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas sun yi ƙididdiga a kan adadin cin zarafi da aka yi tsakanin mutane gaba ɗaya wanda a lokacin an samu cewa ana da about 28% na cin zarafi tsakanin ma'aurata a, a zamantakewarsu wanda kuma da aka birki diddiga sai aka gano cewa kashi 30 a cikin kashi 38 din nan mata ne maza ne suka ci zarafin mata kashi takwas ne kawai na mata a cikin wannan kashi 38 din suka ci zarafin mazajensu so gaskiya idan muka duba da wannan ƙididdiga da kuma abin da masana suke gaya mana za mu ga cewa gaskiya yanayin ya ɓaci ta yanda mata sun samu kansu a irin taɓuwar hankali rashin samun cikakken abin da ma za su dogara da shi saboda wannan cin zarafin da ake musu za ki ga mace an kore ta da gidanta an kore ta da 'ya'yanta da irin waɗannan makamancin abubuwan to gaskiya duba da cewa ita nahiyar mu ta afirka kuma musamman ƙasar mu najeriya mutane ne wanda muke da riko da addinin mu addinin nan zai iya zama addinin musulunci zai iya zama addinin kristanci zai iya zama addinin gargajiya to duka dai waɗannan addinan namu zamu mu ga da su muke tasarrufi a cikin rayuwarmu wato duk al'amuranmu addininmu ya mamaye su so kai tsaye za ki iya cewa abu na farko da mutane ya kamata su koya shine su koma koyarwar da addini te musu su dinga sauraron wa'azuzzukan da ake musu a masallatai da mujami'u na bauta al'adu da addinin mutanen arewa yana daraja aure matuƙa kuma fatar iyaye ita ce su ga ranar da za su aurar da 'ya'yansu musamman ma mata ganin cewa ita 'ya mace lokacinta ƙorarre ne ba kamar namiji ba a ranar tara ga watan agusta shirin ya haska fitila akan wasu dalilan da ke kawo tsaiko ga auren 'ya mace a can shekarun baya ba abin mamaki ba ne ka ji ana cewa wa zai auri jahila sai dai duk da rashin zurfin ilimin mata a wancan lokaci mata suna auruwa kuma su zauna a gidajensu kana al'umma ta amfana da wannan tsari matuka to sai dai sabanin yadda ake tunani a da can yanzu mata suna samun ilimi mai zurfi suna kasuwanci kuma za a iya cewa sun samu ci gaba a fannonin rayuwa daban-daban sabanin yadda yake a baya to sai dai a yanzu ne ake samun matsalar rashin aure tsakanin mata musamman ma waɗanda suka yi zarra a fannonin rayuwa daban-daban lamarin da wasu suke danganta shi da zurfin ilimin mata ko kuma ɗaukakar da suke samu wai shin ina gaskiyar wannan lamari wannan shi shine maudu'in da za mu tattauna a kai a cikin shirin ciwon ya mace a yau kuma zan baiwa bakin namu dama su gabatar da kansu sunana Alherin Abdulmumini Iliyasu, ni mazauniyar garin Jafce. na Fatima Ali Muhammad baturi ni haifafiyar Kano ke Kano na ke rayuwa ta ko. Masha Allah. Zan fara da ke Ummul Khair. Zamanin yanzu mata sun ci gaba in kika duba fannin siyasa ne akwai mata da suka yi zarra in kika duba fannin kasuwanci kazalika har mata wanda suka kafa masana'antu akwai su suna jajircewa su ga cewa sun cimma wani abu a rayuwarsu me yasa mata suke dagewa yanzu su ga cewa an dama da su a fannonin rayuwa daban-daban har abubuwan da a da zaki ga ba a alakanta shi da mace misali kwallo ko wasan kwando da dai makamantansu. Eto, eh um, ina ganin kin san komai yana tafiya ne da zamani. Um, abubuwan ya kusan zan ce akwai irin ƙoƙarin da ya haka na fahimta ana ganin akwai abin da ya dace mace kar ta yi abin da ya dace ta yi. Mhm. Ko ana kallon cewa ko akwai abubuwan da idan mace tana yi ko zai affecting ɗinta ko a lafiyarta ko a tarbiyyarta ko a wani abu. Haka. So amma yanzu ya zama da an samu fahimtar cewar aikin da mace take ba shi da alaka da wani kalubale na wani abu na zamantakewa wacce za ta samu a duka wa'innan abubuwan mhm. akwai matan aure akwai yara akwai matasa akwai wanda sun girma so wannan ci gaba da aka samu da zo da zamani kuma da ya zama da dole abubuwa da dama sai an tafi da matan mhm. saboda wani understanding din dole sai daga wajen fahimta so shi yasa yau ya zama na yanzu gaskiya kowai na rayuwa zaki samu ana samun mata a ciki haka gare ki malama ummi za ki ga mace ta yi karatu tana da mai mai yiwuwa tana da kuɗi tana da aiki mai kyau wasu har da gida suna da gidan kansu wanda kuma sun siya ne da gumunsu ba wata hanya suka samu kuɗin da suka siya wa wa'annan abubuwan more rayuwan ba sai dai kuma kamar sai a ce wai kamar suna yawan tsantseni suna so suna so miji irin wannan suna so irin wannan suna so irin wancan shi yake sa eh mutane yawanci kowa da fahimtar shi amma magana gaskiya ni mace ce kuma na can mata kana hira da mata mm-hmm. da yawa kuma babu kalan matan da ba kwa mu'amala da su suke yin irin na free life din ma da wanda ma irin ake rayuwa normal don irin duk kana mu'amala da kowa kuma kana tattaunawa da su kana jin ra'ayoyin su haka nan gaskiya wasu matan da yawa kallon wai suna son namiji mai irin kala kaza ko kuɗi ko mulki ko sarauta a wasu ba wannan ne tunanin su ba akwai mutanen da na sani da yawa suna hawa mota yan mata ne da gidajen su suna managing business din su wasu suna zuwa aiki suna wannan din su amma ba wannan tunanin ne a gaban su ba. Kun za ga wanda suke tunanin ni sai eh, wani in suka bibiya ba ta ma san ya ake neman kuɗi ba ba ta ma san na farko ba ta da wani qualification na biyu ba ta san yadda ake juya kuɗi ba kawai tana zaune ne tana kallon wanki ta hau mota tana tunanin saurayi ne Ita mata ko kuma miji take aure ne hali zai sai mata mota sai ta ɗauki zuciyarta sai ta sa a nan sai ta ce ita kuma sai ta aure miji mai kuɗi ko ta yi saurayi mai kuɗi. mai sauraro iya abin da lokaci ya bamu dama kenan cikin shirin ciwon ya mace na wannan makon sai kuma zuwa makon gobe idan mai kowa ya mana aran mu ci gaba da bita a kan shirye-shiryen da muka gabatar cikin shekara yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa har shirin ya zo gare ku da ma waɗanda aka ji muryoyinsu ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi To yanzu kuma sai sharhin jaridu daga Kamaru. za mu fara shayin jaridu namu na wannan makon ne dai da jaridar rigadiya ta kasar jamhuriyar kamaru an da ta ce yanzu dai yan aware masu dauke da bindiga a bangaren da ake amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila yanzu dai ba sa samun nasara kan ayyukan da suke gudanarwa a wannan bangaren sojoji masu biyayya ga gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru suna ci gaba da taka musu birki wajen yadda suke gudanar da ayyukansu a wannan bangaren sai kuma jaridar daily post ita kuma cewa ta yi yanzu dai kayayyakin masarufi farashinsa na tashin gwauron zabi a kasar jamhuriyar kamaru kasancewar ana tinkarar bukukuwan kirsimati da kuma sabuwar shekara a ƙasar amma al'umma waɗanda za su gudanar da bukukuwan kirsimatin suna kira ga gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru da cewa gwamnati sanya baki domin su tafiyar da harkokinsu ba tare da wani cikas ba sai jaridan mai saje ta ƙasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma cewa ta yi yanzu dai shugaba biyar ya yana kasashen ketare domin duba lafiyarsa kasancewar shugaban ya dan yi waɗansu kwanaki bai tsallaka ba amma yanzu yana can ana ganin nan da dan lokaci kankani zai iya dawowa ƙasar jamhuriyar kamaru domin ci gaba da gudanar da ayyukansa jaridan du kuma ta arewacin ƙasar jamhuriyar kamaru ita kuma cewa ta yi matasa a arewacin ƙasar jamhuriyar kamaru din suna ta kira ga dan shugaban ƙasar kamaru frambia da ya kokari ya sanya takararsa a jami'ar sai ko su pdm wanda mahaifinsa paul biya yake jagorancin kasar jamhuriyar kamaru a inuwan wannan jam'iyyar sun ce su dai babu gudu babu ja da baya za su ci gaba da marawa frambia din baya domin suka ce wan ya cimma burinsa wajen zamantowa shugaban kasar jamhuriyar kamaru a zaɓe mai zuwa sai kuma jaridan kalara an da ita kuma ta bayyana mana cewar yanzu dai jam'iyyar jam'iyyun adawa a ƙasar jamhuriyar kamaru sun haɗe kansu waje ɗaya domin cimma burinsu na yadda za su yi su tinkari shugaba falbiya a jam'iyyarsa ta rdpc ko cpdm suna buƙatan maurice kamto ya zamto ɗan takara kwaɗe tilo a ƙarƙashin jam'iyyun da suka haɗu domin su cimma burinsu za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar afrimedia an da ita kuma ta ce ministocin ƙasar jamhuriyar kamaru haɗin gwiwa da 'yan majalisun da dattawa da kuma 'yan majalisan dokoki na kasar jamhuriyar kamaru sun haɗe kansu waje ɗaya domin ganin cewa sun yi bayani kan kasafin kuɗin shekarar 2024 nan mai zuwa yanzu dai kowane minista yana faɗin albarkacin bakinsa a gaban majalisan guda biyu muhammad awul garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. yanzu kuma ga muhammad da takaitattun labaran duniya. Kotun kolin jihar Colorado ta cire sunan tsohon shugaban Amurka Donald Trump daga jerin waɗanda za su tsaya takara a zaben fidda gwani karkashin jam'iyyar Republican a jihar. Tana mai cewa bai cancanci ya zama shugaban kasa ba saboda rawar da ya taka a mamayar da aka yi wa ginin majalisar dokokin Amurka ranar shida ga watan Janairun shekarar 2021. hukuncin da kotun ta yanke a ranar talata shine irinsa na farko da ya fara amfani da sashi na uku na dokar da aka yi wa garin bawul ta goma sha hudu da ta ba da damar hana ɗan takara tsayawa neman mukamin shugaban ƙasa akwai da yiwuwar trump zai ɗaukaka kara a kotun koli isra'ila ta kai sabbin har-haren sama hada da dakaranta na ƙasa a yankin zirin gaza ranar talata a kokarin da take yi na kakkaɓe mayakan hamas a yankin hakan na faruwa ne yayin da amurka take neman goyon bayan kawayenta don kare jiragen ruwan da ke ratsawa ta bahar maliya daga 'yan tawayen hutun yemen da ke samun goyon bayan iran dakarun isra'ila sun ce sabbin wuraren da suka kaikaita sun hada da wata farfajiya da hamas ke amfani da ita sannan su lalata wata hanyar karkashin kasa a yankin kudancin gaza ma'aikatar lafiya a gazan ta ce sabbin hararen na isra'ila sun kashe akalla mutum ashirin a birnin rafa da ke kusa da kan iyakar masar inda dubban fararen hula suke wato neman mafaka bayan sun tsere daga yankin na zirin gaza to masu sauraro a nan ne kuma muka zo ga karshen shirin na hantsi sai can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa wajen kammaluwar shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi musamman mahmud lalo da ya taya ni gabatarwa sai solomon abu da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu mr charleston hawa sharif da na shirya na gabatar ki muku fatan alheri daga nan washington dc sai an ji ku.